أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بدائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يولا هدي شابك سفر هجرانا دبو دريه دا تلاتين دا بقي 29 ga watan 11 2015 za mu karatu na goma sha bakwai a cikin tazinar warakat karatun da gabata na sati biyu a cikin baitin da ya magana kan asihahu sittu akwai wani dango cewa wa in amilu ma fihi ya adiru fihim a nan yana da ma'ana guda biyu ta ɗai mun ka faɗe ta ba mu faɗi ta biyu ba cewa wa in amilu idan sun aikata ma fihi abin da yake ciki mana suka faɗi daidai da ra'ayi ne a cikin asihahu situ din shi mutum ya adiru za ka ga ya kawo uzuri fihi mu gare su ya ce sun yi daidai to mafumi ya nuna idan suka faɗi abin da bai mai daidai ba ba zai karba ba fassara ta biyu wa in amilu idan sun faɗi dama amilu sun yi aiki to ai ko faɗaɗin aiki ce in abin a kaddara su faɗi ma fihi abin da yake ciki wanda zai gyara mai aƙida ce da ɗabi'a ce to ya sannan wa zai kawo hanzari fihi mu gare su su ko ba su haɗi to wannan fassara ta biyu kenan don haka ba zai da su ba duk wanda ba Allah a manufarsa ba za ka gaira su ka su musamman sahihul bukhari sai kuma baitin da ya biyo abin nan daga cikin maganar da aka yi cewa shi wannan ladan Shi ne ma'ana tushen wa'anda daga cikin dai mai kiran shehu ne sannan cikin alƙalan shehu ne sannan kuma zuriya ta yake ladanci a masallacin shehu to wannan a bangaren mahaifinsu amma kakansu na bangaren mahaifiya zai zo inda ya wa abdullahi zai cewa qadawna habahum fihi gane wa hammada bayan haka kuma abu na uku da za mu fahimta shine a sati biyu har da suka gabata an yi magana akan hukuncin hitan mata zuwa wurin sallah aka ba mace wadda take samuraya hukunci biyu waccan ko tsohuwa hukunci biyu su haka ne amma sunan littafin sai muka wadi tsakiya ta cewa a kama kurujin da suwani na mujaddidi yadda suke irshadul ikhwani ila ahkami khurujin niswan sai wani baiti wanda muka yi a wannan satin da ya gabata wanda yana da fassara guda biyu ko shi amma matsalar da aka samu guda ne mai fassara ta wancan bangare maimakon in tunwaye da fassara ta sai kuma ni bashi fassara ta wani bangare daban wannan baiti shine kamar haka حتى min a الحسن wa fialihi turma bihi به الأحجار da fatan za a kula da fassararsa yadda muka fassara shi shine hatta bada sai da ya bayyana fil hisni a cikin birni min aqwalihi zantuttuka ne wa fi'alihi da ayyuka ne ko ina ana ji da zantuttuka ne da ayyuka ne sai abin da ya faɗa sai abin da ya aikata turma ana ji wa alhajar duwatsu bihi da shi shi wannan mustafa ko kuma biha da zantuttuka ne da ayyuka ne kan kyamarsu kaga wannan kamar mu haɗa positive and negative to don haka fassara ta ɓangare na farko wanda zai zambai guda shine da kuma fassara ta biyu ga ta kamar haka hatta da sai da ya bayyana filhisne a cikin birni min a ƙawalihi zantuttuka ne wa fi'alihi da ayyuka ne shi mustafa tulmal a hajaru ana jihar duwar wasu bihi da zantuttuka ne bihi da shi Mustapha zuwa wuri ne a nemi karatu ko kuma biha da zantattuka ne ma'ana ana ji da zantuttuka ne da ayyuka ne kamar hadisin nan wanda aka nuna hadisin nan ana nuni al'imamu malik radiyallahu ta'ala anhu da shi shine yushaku an tudraba akbadul ibli fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimin madina au kama kana sallallahu alaihi wasallam nan wannan wasara ta farko ya nuna mustafa ana ji da abin da ya faɗa ko abin da ya aikata to hassara ta biyu hatta bada sai da ya bayyana filistina cikin birni min aqwalihi wa fi'alihi zan tuttuka ne da ayyuka ne turmal ahjaru ana ji duwar wasu bihi da shi mustafa din akan walakantawa ko kuma biha akan zattuttuka ne to wani a takaice a gurguje shi a fassara guda ta wannan baiti inda za mu tashi shine shahi na arba'in a nan shehu abdullahi zai magana a kan matsala ta duniya yake cewa matar ta ji fi hadihi duniyar lati mata ta li hal biha al-ahdaru فالدار مثل جهامة wasa fadihi wasa fasidi. aukul sara abin riyu ha'uwaru. أو نهر دالوت الذي شرابه هيم وضاعت عندهم آصار ما ترتجي في هذه الدنيا wai kai ne kake ɗammaha me kake wata ga rayuwar wannan duniya an ce mata duniya saboda zaman ta ƙasa ta tuwa cikin alkur'ani so 313 allati wacce mata ta libata ta kaita ta a haɗaru. Haɗin rana ta daɗuwa na ta ƙaruwa biha da ita ma'ana biha a cikin ta ita duniya kullum za a samu sabon abu tunan tazku a nan ne ba aka samu sunan zakka cewa zakal malu idan aka yi zakka ma'ana dukiya za ta ƙaru ba za ta rage Fadar wannan gidan duniya wa mislu jahamatin kamar holokon hadari ke. za ka ga ruwa nan amma ƙarshen ta ba zai zo da ruwa ba to za ka ga sai ka kulla ka kulla kamar ka kama amma abin sai ya kuce haka duniya take to saboda ruɗinta wasa fasidin ƙiyasi ne ba ta ce ko kuma abin da ake nihin garwaya gaskiya da ƙarya da shi dama shi ne jam'i ne na safsada safsada wato wani ilimi ne cikin mandaki wanda idan mutum ya yi shi in bai da tsoron Allah sai ya ɗauko gaskiya da ƙarya ya haɗa sai hurzo lokaci guda kai wanda ba ba za ka tantance ba za ka iya gano abin da shika nuhi ba ya sa falsafa a ciki to wannan shine safa siɗin jam'i na safsada to duniya haka take ma'ana garwaye garwaye gare ta da gaskiya da ƙarya ko kuma wasafa sidin ita duniya bukkan yara ce bukkan yara yanzu misali yara za su zauna kusan minti goma sha wani ma har rabin awa idan aka tara rairai za su sa kawawansu su yi wani gida na nan da suke ta da kansu za su sa kafansu ko hannunsu su rushe wannan gidan yi gaba to haka duniya take duk yadda taru za a ga rusassa ce to shi abu fasidin fassara ta ne saboda harka ce ta banza ita duniya ne au ko ko ka ce kul ko ko ka ce sarabun ya ce ta rana wanda riyu haɗiba ta uwaru tarfacin kishirwa ne wannan kenan da mutum zai dogara da gulbi shedan da muke cewa ai sai da kishirwa ta kashe shi to haka duniya take au ko ko misalin duniya na haru dalut rama ce ta dalut to anan yana nuni ne a cikin suratul baqara فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ذاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر to anan wayannan ayoyin a takaice kusan shahi guda da suka yi magana a wannan tafsirin su wato jama'a balut ya kasance a lokacin da za su tafiya a wani wuri wurin yaƙi lokacin da annabi dawud ya kashe jaluta wa katala dawudu jaluta wa atahu allahul mulka to ana wata wata korama da suka haɗu da ita ta urdun tsakanin eh, wata korama tsakanin urdun da filistin su dubu tamanin ne amma ƙarshen ta gaba ɗai abinda kawai ya rage dubu hudu kawai dubu saba'in da shidda gaba ɗai sun samu matsala to shine wannan korama da suka sha sanadiyar shan taɗin su ƙoshi to sai kawo musu matsala karshen ta wannan alkawalin gaba ɗaya to zarta na alkawalin da aka yi za a zo a yaƙi wannan jaluta ne sai kawai wasu suka tafi waɗanda ba su da yawa to shine shi Abdullahi ke nuni akan wannan shine ce au koko na haru ai korama ce ta dalut allazi wanda shurrabuhu masu shanai dimun raƙuma ne masu kishirwa amma sun sha wa ba'a indahum asaru alƙawulla masu nauyi jam'in isirin sun tozarta a gunsu domin yakin da aka ɗarmo sai aka yi ba da su ba wannan ke shi isfirin alƙawali mai nauyi kamar cikin suratu ali imran eh, wa akhadtum ala zalikum isri nan wurin to isrin din nan ita duniya wa khayalu taifin kurwa ce ta mahalki ita duniya da yawa za ka yi mahulkin ka samu wani alheri ko da kaka tashi baka same shi ba haka duniya take mana duk abin da ka samu kamar mahulki ne gashi wa kasa amma mahulki ne dai ne matsala ce mutum duk ya bada gaskiya ce ga duniya gaba ɗaya ya rungume ta matsala ce mustarahu musafir ita duniya wurin hutu na matafi ne da ya zauna karkashin ittanya wanda shi matafin nan ramal makila ya nemi ya yi kailula shine ya kwanan rana yana cikin haka ja'aru sai dai salau ko a ce marai fasaha sai mai harguwa kaga ana cewa marai mai kukanci aka ce mishi to duk dai wani tsuntsu mai daga sauti shine ja'a to sai mai sauti kaga hankali ne tashi dole babu batun kwana to haka duniya take sai ka shirya mata sai ta rabu da kai kadi shi ba haƙiƙa an garwa ya sayi go ariha zuma horar sakatta min shari'a da guna shanu ta shari'a guna shanu to an garwa ya daɗi ta ɗaci haka duniya ta ka tafiya a lokacin da wani na can na murna an yi mai haihuwa wani na can na damuwa an yi mai raguwa a lokacin wani na murna ya samu kuɗi wani na can kuɗi ne sun haɗi haka duniya take da siga sayyibu ariha min shari'a fata khalada sai suka garwayi su biyu haka suka tafiya fa ha turarenta wanda adda tsananin kamshi turare na wuta adatan kamshi gare shi to turarenta abharu dan tunuga ne dan tunuga wani turare ne mai wari kwarai to wai kamshin ta wari ne ita duniya ita duniyan nan wasu da sirkai ne bola ce share ce ta bola ko kuma wurin da ake sa kazamce-kazamce shine wasu ba da ne kama a ce mallebe haka misali turma wadda ana je waje ya fulmawati musai musai na matattu ko ka habisa gare ta kilabuha karnanta at-tujaru yan kasuwa don yana magana da waɗanda ba su kula da addinin su ba wani kilo ko kwana nawa ga Legas ya sani da za a ci marami ko me kilomita ya san za a ci marami wanga wurin saboda lakanta ce da tafiya hanyoyin neman abubuwa to ala halin dai shi kasuwanci an suna da muhimmanci shi eh, Muhammadu Bello ma rahimahullahu ya yi littafi tambihu talibi ala tambihu sahibi ala ahkamil makasibi ya faɗi sana'a kwarai da mahimmancinta ya nuna arziki kashi goma amma kashi tara duk gaba ɗaya na ga sana'a ka tafi gari wa gari wannan yana cikin sana'a kashi tara to nan zargin waɗanda yana yan kasuwa su ne waɗanda ba su kula da addinin su shine ce ke labu hakar nan ta attujaru yan kasuwa duk inda take sai sun biɗo ta au ko marta'un ita duniyan nan makiyaya ce wadda ita wannan makiyaya mustawbalun hayawanuhu dabbobi ne wanda suka samu alloba ne mustawbadun halakakku ne dabbobi su samu matsala to haka duniya take mautanuhu matattu ne matattu ne shi wannan makiyayar da aka samu dabbobin a ciki dafaru masu tsananin wari ne ita duniya nan ajuzatun zallahu tsohuwa ce shamukakka amma ga ga wanda ke son ta budurwawa da ake cewa ita duniya to tsohuwa ce to ita wannan tsohuwa fi masu bugatin ta shiga a cikin tufafi rinanni sun marta da sannan ta yi mayahi da tuwahi mai hidarratan kore shi ne algashi ɗanyen haki ga ta tsohuwa amma ta sa tufafi masu kyau haka duniya take mim karo mai yawan makirci ce ma'ana mai magwai ce magwai ita duniya mai yawan magwai ce shine makirci bayan haka ita wannan tsohuwa da ita duniya hatta sabat hatta kama a gamara na mu jan ugimrin alladhi lam yujarrib al-umura bi isariha da kamunta ta kama su da kyau da kyau to ta kawo musu matsala don haka itsaruhum nemo hansarsu ma'ana lahu itsaru nemo hansa bai samo shi ba ma'ana ta yi musu ƙwarzanin da ko sun so su dawo su gyara ba dama lokaci ya tafi ya ishe misali shehu abdullahi ya faɗa cikin madiyatu zari ilal ma'ad ya ce ita duniyar nan ko kana gudun ta cimma sai ta yi ma rauni cikin ma kana gudun ta ka same ta ya ce amma duk wanda ka bi biɗatta ya same ta katala to ta ma kashe shi ba ma za ta kashe shi to haka duniya take ko ko misalin ta hayyatun macijiya ce da hausa muna cewa kyawun dan maciji ba kyau kenan jismun mani jiki mai kyau layin mai taushi zaka ga maciji jiki ne zakkyau amma in ba a kai ga kan nan nashi ba wasu mu dahi naƙi'un mai kai matuƙa ne ga kashewa darraru mai yawan cutawa fiha na maciziya dahinta asad ɗinta nan on eh, na riga yana cewa fa bittuka an ne sawarat ne da ilatu min rukushi fi an yabi hasum munaqi'u naqi'u din to haka duniya take za ta yi maka shigo shigo ba sai wa taridatun ita duniyan nan malmala ce to farid waton wani abinci ne wanda shine mafi tsadar la abincin larabawa wato za a samu alkama an san kamar gumi take sai a narke wannan alkama din a dafa ta sai a gugusura nama duk kayayyakin da ake bukata sai a sa a dafa tare da naman da wannan alkama din duk abin da aka bukata a sa to shine mafi tsadar abincin larabawa ba wani abinci da ya kai shi to akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam na nuna matsayin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ta ga matan duniya gaba ɗaya yace wa fadlu Aisha ta ala sa'irin nisa'i ka fadli tsari ala sa'irin ta'am ma'ana fifikon Aisha ga dukkanin mata gaba ɗaya kamar fifikon wannan abinci ne na tsari ga dukkanin abinci gaba ɗaya na larabawa wannan saboda matsayin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arda to wa taridatun ita wannan duniya abinci ne mahi tada na larabawa amma matsalar wannan abinci masmumatun an sa mai acid an sa mai dahi ba an sa mai dahi baka sani ma magmu magmusatun an nota shi fi sabni cikin man shanu ba an sanya mai man shanu durrat abrazu an zuba yazuzzuka haula ha wannan man shanu din gehen abincin kaga ga abinci mai kyau amma yana da asset to haka duniya take ga ta zai shahawa kana ma iya awa guda kana labari baka damu ba amma minti goma ba za ka iya makaranta ba don haka ita duniya harka ce ta shahawa sharakun rada tarko ne na halaka ya zambillah wa makarin romo ce na makirci idan aka wa kafo ne ka sakata romu idan aka yi ru'a wa wa makrin kura ce ta makirci kurai yaƙi ta makirci wato wata dubara ce mayaƙa ke yi idan aka kai hari sai su sa wasu su kamatar da kura su kamatar da kura duk ta turnuke ko ina don ku waɗanda a tare da su sai ku ga suna da yawa to kaga dubara ta alhali da kurar ta jaya ko da aka diba wangalan babu kowa to ita duniya haka ta kura ce ta makirci yadda mayaki zai dubara mayaka to haka dubara ɗaya na ta kai ma kamar akwai wani abu cikinta amma babu komai cikinta sil'atu shaitan haja ce ta shaidan yuguri shi ke ciccunawa ya tura ya iza don a saye to wa addillali wal son rai simraru shi addillali shi awasida zai shi ma ba za ka sayi hajar nan ta shaidan ba wato dai da aka lalata doya a magabatan nan sun lalata ta kada azanat na hakika ta sanashe mu bil ta gwada mana bil firaq za ta rabu da mu bi haliha da irin yanayinta wa fi aliha da irin ayyukanta a wata nusa wa maqaliha da irin biminta ala lisanil hali fagurabuha abinda ta ce haka don hankakinta mizharu masu kauracewa ne ko kuma mijharu masu yawan kyallowa ne kuma ana dai duniya ta yi kusan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam da ce bu istu wal qiyamatu ka hatayn au kama kan ko da aka aiko ni qiyama kama haka take aka ce nuna manoni da wanga babban wanga farce mabi ne ma'ana dunna inda an kai shi a duniya gaba ɗaya ta to abin da ya rage kawai shi a abin da zai rage ga duniya mai ɗan kire kaɗan dai ta tashi to ga shi korin shekara dubu da ɗari hudu da wani abu fallahu Allah yunjina ya tsarshe mu ma'an baki ɗaya min shirri ha daga wanga shirri na duniya Allah bi Muhammad don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya'ummu nal anwar haskai kai su gare mu ya Allah sallallahu Allah ka kara ɗaukaka da daraja alaihi ga ma'aiki ma ashabihi tare da abokai ne matun mimat ash'aru duk sa'ad aka tunwaye waƙoƙi bihimu aka sanya su gaba ɗaya na bisa lanihimu da da da sallama gare su nan ya tunwaye salati dine salla da salam to bayan haka kuma nan nan ya nuna kenan kowa ka aka yi aka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam za ga ansa sahabbansa kuma kowane yare aka yi ta in haka yi waka kila da yarenka baka sa su ba to ka sa mutane su kama ta zarge zarge me yasa baka sa abokan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko wani mutumin duniya kawwa waka ai zaka ga kafa na kusa gare shi domin wakar ta yi tahiya wa yuqalu ana cewa fi hadhihi ga wannan waka ma taqaddama abin da ya gabata fil jimiyyati wal ha'iyyati ga jimiyya da ha'iyya ma'ana lugoginta ya nuna akwai inda ya fassara su amma kuma in Allah ya sauƙaƙa zai mata sharhi duk dai bayanin da ya gabata ce to anan duk yana bayani akan su Mustafa har ya kawo ga marsiya yi da yi da dama daga cikin sai kawo mana guda biyu to zai sake juyo ma wayancan mutane din shine ce walamma kama haula'il ulama a lokacin da wayannan malamai suka tashi tsaye su biyar din nan bi nasruddin da taimakon addini fi biladina a cikin wannan ƙasa ƙasa ta mu bilad ana nihin ƙasa gaba da zaka ce biladu Najeriya ma'ana garuruwan Najeriya ma'ana ƙasar Najeriya da shaharan sai abin ya ƙara shahara wa kathura atba'uhu mabiyan addini su kai yawa ana haka waja'a annasu waja'a annasu mutane suka zo ila Sheikh Usman zuwa ga Sheikh usman radiyallahu anhu Allah ka yadda da shi wanda Shehu Abdullahi da baya za ka ga yana ce mai Shehu Usman ta gamar Allah rahmatihi domin jaddadi da kansa yi magana cewa ya son a ce mai ta gamar da Allah rahmatihi a cikin ilhaƙatu ɗin da aka yi na kansul auladi wa zarari E tarihi al-ajdad na Muhammadu Sambo kulu wato ilhaqatu dan sai ilhaqatu shine Muhammadu Bayero ilhaki guda talatin ya kawo wannan afwajan suna zuwa jama'a jama'a sharqan wa garban yaminan wa shimalan gabas da kudu kudu da arewa hatta wasala amruhu har al'amari ne ya kai ila biladi sheikh zuwa ga garuruwan shi al'alimi mallami as-salih na Allah al-mashhur shahararre fi biladil garbi a cikin garuruwan yamma wa gairi hadama inda ba nan ba ya shahara kwarai da gaske to wa wanda ya shahara a cikin garuruwan inda ba nan ba ya shahara bi laqabihi al-mukhtar shine Muhammad al-Mukhtar ibnu Ahmad al-Kunti shine Mukhtar al-Kunti wanda shi Muhammadu Sambo bakulo ya zauna karkashi ne ya dade a wurinsa sai da ma ya ɗauke ɗariƙa kuntiya alkuntiya don shi a shi mutarul kunti ba ƙadire ne amma har yanzu yana da ɗariƙa tashi ta kansa ana ce masa ana ce mata kuntiya sai da baya muhammadu sambo kulwa ya amshi ɗariƙa ƙadiriya ga mujaddidin addini ya ce ba don na kyamaci waccan ba ne amshi wanka bayan haka kuma daga cikin matsayin shi shehu mutarul kunti bayani zai zo na inda mujaddidi ya masa waka da shehu eh, da shehu Muhammadu Bello a nan waka shehu Abdullahi kenan a shehu ba karamin matsayi bane a ce hasu mujaddidi su yi masa waka suna yabo ne bayan haka kuma akwai wani mutum almajirinsa da ya zo a nan ƙasar Hausa sai yake tambaya ta kaga mujaddidi to saboda ganin yadda yake saukin sai ce ya gane shi to sai ce Allah ya shaida cewa na ganka har su uku ya faɗi haka saboda jin daɗi ya gani sai mutumin nan dama bai ga shehu ba sai dawo nan kasa sai da ya ga shehu sannan koma ce gaskiya farko ban gan shi ba amma yanzu na ga mujaddidi to shine ce Allah ka shaida na ga wanda ya ga shehu manu da idanuna saboda muhimmancin ganin waliyan Allah to ina ga ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe sahabbai sun arziki ba ni da arziki ba Allah ka yarda da su baki to shine shehu mutarul kunti wa kana ya kasance fi ma nasmu ga abinda muke ji yahuddu nasa yana kwadaitar da mutane a lattiba'i ma yaqulu shehu Usman abinda shehu Usman ke faɗa hatta za ilaina rajulun arabi har wani mutum balarabe ya zo muna min nahiyatihi a bangaren muhtarul kunti yake wa qala lana yace muna innahu haqiqa shi min talami zati cikin almajirai ne yake yuqalu lahu sharif balarabe ne fa akramnahu muka girmama shi gayatal ikrami din girmamawa wasu Allahu muka roke shi muka tambaye shi an ahwali Sheikh al-Mukhtar ya yanayin Sheikh Mukhtar yake halullukansa wa kana ya kasance ya sifu lana ahwalahu yana siffanta mana halullukansa ana haka dai hatta ta hayya hayya shishirya lin ruju'i zuwa ga dawowa ila shekhil ka katabtu shine ne rubuta abiyatan wasu baitota arsaltuha sai zanna a ga abiyatan ni aikan su ko kuma adafi wa arsaltuha mai wokin ni aika ruwaitotan ma a tare da shi ila shekh zuwa ga shekh mota amma wala adunnuha ban sa tsammanin su baitotan wasalat ilaihi sun kai gare shi wahiyar ga baitota din nan to bayan an kira sai mu ishe su sai mu tsira to wayannan baitota balligh sharifu sharifa aslin kasmihi anni li shaykhin kasmihi al-mukhtari أزكى سلام شيب مسكا نمه ريح النسيم تهب في الأسحار ريح النسيم تهب في الأشجار لا ما نسعى sharif ya kai sharif uh, sharifa aslin mai maɗaukakin suna kasmihi kamar yadda suna ne yake haka mai maɗaukakin asli sharifa aslin mai maɗaukakin tushe kasmihi yadda suna ne yake sharif maɗaukaki tun da balarabe ne to ballik ka'ida sai a ƙetare wancan shekara azka salamin mahe tsarki mahe karuwar gaisuwa wadda shi ba miskan wadda an ka garwaya da almiski wadda rihus na jini ne shehu abdullahi li zuwa ga mallan wanda kasmihi kamar suna ne shi al-mukhtar al kunti akhbaruhu ka gaya mishi cewa labarurruka ne fi ilmihi ga iliminsa wa salahihi da salaharsa ilmi da aiki da shi kenan sarat ar-rukubanu mahaya sun tafi biha da su mahaya sun tafi bihi da shi nuska ce fil amsari a cikin manyan manyan garuruwa dama idan suna son magana ta wasu a zamanin da suna iya tafiya su kamar gulbi haka mashaya idan suka tafi wannan gulbin sai su kai labari to waɗanda kuma sai su ɗoka su kai wancan mashaya haka haka har abin ya masu ko da aka ba ya gami gari Duk sun ba wani dogon communication tsakanin su bal ba ma cikin filkora cikin alƙayyu sun zo kamar local government local government zantattuka ne da ayyuka ne bal fil barari cikin ma a wata nusa bal fil baraya cikin mata littoci kulli ha gaba da ko ina an jima hutar alkunti bal fil bihar kulle cikin dukkan gulabe gaba da wal anhari da koramomi duk an ji labaruruka ne shi wannan shamsul mashariki wal magaribi shi an rana ta gabas da yamma shi muhammad bello yana cewa shi fakul mai suri eh, eh, al mashhuru sharqan wa garban ya shahar gabas da yamma kulli ha gabadansu kudubu zaman shi a kusa ta zamani kudubu kiran kusa ce ta manyan mutane wa hilyatul abrari shi a kulliya ta bayan Allah a wata nusa wa jullatul abrar akhbirhu ka bashi labari anna mu la ikuna a wata nusa la izuna mun dogara bi zailihi da zate ko kuma la ikuna mun laƙe bi zailihi da zate a wata nusa akhbirhu anna la nadinu badilahu ka gaya mishi cewa ba mu addini hurhuran addinin da suke na addinin mu guda abada har abada muna tare da shi wa in kunna ko da muke da zil wa wa'annan sasanni na kasashen Hausa muta'alliki na muna laƙabihi da shi na ruma muna neman du'a ko addu'a ce wanda shi mu muna shaƙen sahaibal amdari giragizai na ruwan sama minhu gare shi mana idan muka ga giragizai sai mu ji kamar saboda son da muka yi mishi muna jin kamshin jiki ne giragizai sun doko inna mu, wa in kunna ko da muke da ardin muna cikin kasar da lamta kullil musulmi da ba ta musulmai bace tukun mukima muna zama fil kufar a cikin kare domin kamin jihadi ne hukuncin shugaba shi a hukuncin kasa to ka gaya musu lafna khaliduhum ba mu garwaya da su bi shay'in da komai bal daga dai lahum dinin suna da addinin su na al'ada mu ko da na dinin nabil mukhtar muna da addinin annabi zabai lakum dinukum wa liya dinukum wa muraduna abinda an muradin mu an ba in yake ba an cewa ya saral maula Allah ya sauƙaƙa gare shi talifuhu littattafansa inarahu domin mu ga littattafan bil afsari da idan danunmu kaga taukidi ne cewa mu gane su da idanu dama da idanu a gani kamar ka ce na zo wurin da kafa ta ai da ma da kafa aka zo don tauke ne ko na jiya da kunne ne to tabbas muradin su ya ce ka na ganin littattafai ne idan ka diba littafi tanbihul ikhwani ala ahwali ardi sudan duk sun kawo wannan wa nuridu muna lihin min isnadihi ba isnadihi yake ba isnadihi isnadin sa ma'ana lahu min shaykhihi abin da ya samu ga mallaminsa fil ilmi ga ilimi wal azkari da zikirra na bayan Allah shine wuridi na al-silsila al-qadiriyya idan aka diba littafi na talimul ikhwani bil umuri allati kaffarna biha muluka sudani na mujaddidi zaka ga an kawo wannan fallahu allah yanfa'una ya amfana mu bihi da albarkacin sa wa yuniluna ya amfana mu bihi da da isnadin sa wa yuniluna ya samar shemu barakati albarkoki ne bi nabiyina don annabi mu al-mukhtar zababbe sallallahu ala qara ka daraja alaihi ma asabi tare da abokai ne ma saratin ruhuban duk sa'ad da aka samu ayari sun tafi bil akhbar da labarurruka kamar wanga to wannan baituttukan da shehu abdullahi yake nan guda goma sha uku ga ashehu mutar kunti haka ma mujaddidin addini ya yi baitattuka gare shi yana cewa ballik tahiyyati ilal muhtari sirajina fi hadhihi al amsari yake cewa wansurhu ya rabbi alal a'da'i waɗihi bi ahsanil jaza'i cikin baituttuka bai guda takwas ana ka ida gaisoyi na zuwa ga motar ita muci a wayannan garuruwa Allah ka taimake shi akan makiya kuma ka bashi mahi kyakkyawan sakamako Muhammadu Bello ma yayi yana cewa ya qasidan nahwal huda ya atamu bi wa ne fi laylati wa nahari ablik tahiyati likunta bi asriha la siyama lis sayyid muqtari yana dai nihin ya kai mai nihin can ina son ka kai min gaisoyi ne ga kunta gaba ɗaya ka ce kasar kunta ina gaishe su gaba ɗaya musamman ma a sage al kwanti a cikin baituttuka dai guda hudu da muka ɗebo cikin waɗanda ya masa Allah ya saka musu da alkhairi baki dai kusan anan za mu dakata da yake an yi tambaya guda biyu duk eh, guda take magana duk dai ta shahi mata kai tsaye cewa ɗaura gashin nan da ake yi Eh, wani abu kamar gashi haka baya wanda su kansu sun yi mai suna wanda adda suna akwai cuta a ciki kaga akwai matsala cewa a cuci maza kenan ko to wannan matsala ce gaskiya don ko suna ne babu fashin kwarai a cikinsa wannan kenan sannan akwai hadisin da ya nuna cewa idan mutum yasta gashin da ba nashi ba don kaga da sunan tana da wannan gashi a ta yi wannan abu ko to ƙarya ce kawai yayi haka shi akwai ƙarya ta faɗa akwai ƙarya ta aikata don haka ita ƙarya an san haramun shi haka su ji tsoron Allah mata sai su bari sannan wani miji na ai aurenta da niyyar wannan gashin ko da aka diba babu gashin kaga akwai matsala to bayan haka magana ta ta yi tambaya akan cewa turare wasu idan suka sa turare waɗanda ba su yi aure ba yan kai musu magana su ce ai ba can aure ba ne kenan makumi ya nuna kamar ya halatta ko su su sa to babban abin lura ba ma wai wadda ba wadda abudurwa ba duk da tsohuwa mujaddidi ya faɗa cikin wannan littafi da muka faɗa zu irshadu ikhwani ila ahkam khurujin niswan cewa duk da tsohuwa za ta hita ba za ta sa turare ba tsohuwa wannan ba za ta sa turare ba don haka wacce ba mata aure ba ba za ta sa ba mata aure din ma ba za ta sa ba in za ta hito da fatan za a lura saboda akwai matsala a wurin daga ciki akwai wani mallami da aka wa tambaya cikin magabata cewa mace in za ta hita da turare sai ce to da sharadi in za ta yi sharaɗin duk da za ta yi ta ga waɗanda ba mijinta ba ba ‘yan uwanta ba duk da za yi ta bi gehen katanga da kyau da kyau biyu da za ta yi katta yadda a ji turaren na hatta ta yi ta dawo to in za ta iya haka to ta sa turaren haka ba za ta iya ba ko haka babban manuwa ba turare ba duk wani abu da zai sa na sauti ko na kamshi ko na mi mujaddidi ya faɗa a cikin wannan littafi in an ka yazzan yana nuna ga mace nan to wannan haramun ne gaskiya wannan haramun ne fatan za a yi hattara

za ka yi niyyar su gaba ɗaya ko ba za ka yi niyyar su gaba ɗaya ba to a shaƙo wata ru abinda aka ce duk kun kai sallah ko ta shafa'i kamar da hadisi ya ambata to abinda aka so ka kai wuturi shi a ƙarshe gaba ɗaya alo akhira salati al witra au kama qala ku sanya ƙarshen sallah ko gaba ɗaya za ku yi ta gare wutari ya zan shi an na ƙarshe to ashe wutarin nan in har za ka wasu salloli to shikenan ka bashi sai ƙarshe gaba ɗaya kai to sai bayanin cewa ana haɗe ko ba za a haɗe ba mai mutasar ya ce wa kuriha wasluhu an ki a haɗe shi ma'ana ya zan ba sallama tsakanin shafa'i da wuturi makaruhi ne kawai amma in ka haɗe sallar ka tayi amma dai ka sani hukunci ne karhanci wannan kenan don haka wannan shi a takaitaccen bayani to idan ka yi niyya za ka yi niyyar zama ne sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shafa'in hawutir wannan shi an niyyar da za ka yi idan tun yanzu za ka yi su tare sai ka yi niyyar shafa'i da wuturi za ka yi in kuma kana da niyyar yin wasu salloli to sai ka yi niyyar shafa'i kawai sai karshe idan za ka wuturi sai ka yi masa niyyarsa wannan shi kenan eh. awo haka ne ba wato abin da aka yi bayani wa yukrahu alhadithu ba'daha ana batun matsala ta isha'i cewa ita dai wa yukrahu an-nawmu qablaha wal ba'daha ma'ana an karhanta kwana kamin kai isha'i to anan da cikin abin lura don gudun kana iya zarcewa da sai sha biyu ka tashi ko ma can wurin alfijir kaga haramun ne sannan wal hadith an ƙi yin hira ba da bayan an yi ta kenan yanzu da za ka ƙare isha'i ka yi shafa'i da wuturi to yanzu kana kare su mi za ka yi kawai kwana kawai za ka yi to saboda kakka tsaya wata hira ƙarshen ta za tana iya dawo maka matsala ga jinkirin sallar su bayan shi hikimar da malamai suka ce maka ruhi ne tsayawa wani abu muddin in ba abin da shahi ilimi ba ne wannan ke sannan ita batun ma wai hira duk da na fili ka kama yi da daddare amma matsala za su kawo maka matsala ga sallar su bayan sai ga rana za ka yi ta to ba daidai ba ne saboda in kayan fila dubu ba ta kai sallar su bayan wannan kenan da fatan za a kula ah, akwai wani karatu da za a yi a nan masallacin amirin muhammadu bello tun marigayi liman bello rahimahullahu aka so a yi wannan karatu amma bai tunhaya ba sai bai kammala ba sai ga wannan liman liman malami hafizahullah Allah ya saka masa da alkhairi baki dai to za a tsaye za a yi karatun babban littafi na mujaddidin addini a shehu usman al-hudi shine ihya sunnati wa ihmadul bid'ati ran juma'a tsakanin magariba da isha'i kuma za a soma wannan satin in Allah ya so a nan cikin masallacin membari na ah, masallacin bello da fata Allah shi kare mana jagoranci shi kare tabbatar da ikhlasi a cikin zukatan eh eh hmm. eh amma misali Mm. dama abin da aka yi magana game da matsala ta eh, ta wutari ko wutari kawai wutari game da matsala ta haduwa ce da sallar subahi wato idan dama ka aje kana wutari dama ka aje za ka yi to kana cikin sallar subahi to sai ka tuna wutari yana cikin kurkukun liman guda biyar wanda ya saka cikin kurkukun sallah ta lalace amma za a yi da yin ta da kai amma ba ta yi ba sanadiyya mai wuturi audakar zakar khalfal ima mil witra fal khamsu stakar kada cikin lawal musallin don haka bayan kai wuturi to sai ka mai da sallar subahi dan bata yi ba wannan already dama kana da niyyar wuturi din amma idan dama ba za ka yi wuturin ba shikenan ba zai kawo ba zai kawo maka matsala ba don ka tuna shi kana cikin sallah ta subahi Allahu ta'ala eh eh mutum ya ije mutum ya rasu eh eh Hmm. Hmm. <laughs> wani za a bincika Allah don akwai bayanan da aka yi kwarai game da matsala ta diya da kuma ta abin da wani sati sai ka tunanin Allah ziyara yau shi za a yi